Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya yau da gobe shirin matasa ne kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci mitoci 25, 31 da kuma 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a sauran sassar kasar kuma kuna iya jin mu ta radio amfani sarauniya da kuma niya FM da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta shafinmu na Facebook masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. so dangi tare da Maryam Bashir Bugaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya haka ma yau goma ga watan Agustar zamu mai da hankali ne akan yaran nan da ake haifar su da larurar da zaka kamar suna ta hankali wanda ake cewa dan haka haka. Wato lalurar da ake kira autism a turanci. Ta yaya ake samun wannan matsalar menene alamominta sannan tana da magani? inda wata a iya tunanin ki ko tunanin danginki shine ai yaron nan dan um, aljanu ne ko yan ruwa ko wani abu to amma a bayanin da zan yi miki zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka ba aljanu bane ba yan ruwa bane Domin samun ƙarin haske akan wannan lalurar kwakwalwa za mu ji daga Dr. Asma'u Abba Garko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Za kuma mu ji daga wata baiwar Allah wanda Allah ya jarabce ta da ɗaya daga cikin 'ya'yanta yana da irin wannan larura. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa ku ji bayanai akan wannan lalura ta kwakwalwa wato autism a turanci. Mm. A Facebook da Twitter mun nemi jin sanin ku game da wannan lalurar kwakwalwa da ake haifar wasu yara da ita inda suke kasancewa haka haka ga yadda kuka amsa To sakon farko daga shafin Facebook ɗin ya fito ne daga Sanusi Ishaq Adam ya ce salam yau da gobe. Tabbas wannan matsala ta Autism Spectrum Disorder wato ASD ta zama ruwan dare musamman ma a ƙauyuka kuma takan ɗau dogon lokaci ga yaron da aka haifa da ita kuma yana da kyau iyaye su gaggauta zuwa asibiti idan sun ga wasu alamomi game da yaran nasu kuma muna tare da ku don faɗakar da mu akan wannan cu. Sai Nura Haruna mai karfe ya ce a gaskiya irin waɗannan yaran suna fuskantar kyama da wariya musamman a ƙasashenmu na Afirka musamman ma mu baƙaƙe sai kaga ana nuna mutum wariya tun yarintarsa saboda lalura wani abin takaicin shine a tsakanin 'yan uwansa akan fuskanci irin wannan matsala sannan ga wahalhalun da iyaye suke sha wurin ɗawainiyar magani da neman lafiyar irin waɗannan yara tun tasowarsu har zuwa girman su kuma ni ina ga da rashin kyakkyawan tsarin kula da masu waɗannan laluran da muke fama da shi a duk duniya da ya fi kamari a ƙasashen afirka kiran da zan yi shine ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin fito da tsarin kula da duk wani jariri da aka haifa da irin waɗannan lalurori saboda bar ma iyaye irin wannan jinyar akwai wahala musamman idan talakawa ne marasa ƙarfi aka ga hakan ya sa har kula da makarantar sauran yaran gida ta na ƙasa saboda ƙoƙarin nema wa irin waɗannan yaran lafiya da iyayen suke yi Allah ya kyauta yau da gobe. Ɗayabu Usman Girka ya ce tabbas waɗannan yara masu wannan larura suna fuskantar matsaloli masu yawa kamar tsangwama da kyama wajen yan uwansu da abokai wahalar neman lafiyarsu tun daga yarinta har girmansu ya Allah ka bawa yaran da suke da wannan cuta lafiya. Sai Bashir Nuhu mai tsatsaka mahuta ya ce salam yau da gobe hakika cuta wata abu ce da Allah yake saukarwa duk wanda ya so amma ita wannan cuta tana faruwa ne ta hanya biyu akwai phenotype akwai kuma genotype wato akwai wadda ake gado da kuma wadda ba a gado. To sai kuma Abubakar Kawu Girgir ya ce to hakika ni a nawa ganin duk yaron da kaga an haife shi da irin wannan yanayin a yi bincike zaka ga uwa ko ubansa na da wannan abun domin mafi yawa gadonsa ake take yi ga uwa ko uba Allah dai masani a akan kayansa ku tashi lafiya ydg sai hamza story ya ce yau da gobe mafi yawan irin waɗannan yaran ana samun su ne dalilin wani hatsari da mahaifiyar ta yi a lokacin da take ɗauke da cikinsa ko wani saɓani na rashin gudanarwar wasu abubuwa da ya jibanci lafiyar kwakwalwarsa jamilu muhammad gwaram ya ce asalamu alaikum voa hausa irin waɗannan yaran ana haihuwarsu da wannan laruri sai dai waɗansu na alaƙanta waɗannan jarirai da cewa aljanu ne ke musanya su da nasu amma wannan a tunani na camfi ne amma muna jira mu ji daga gare ku. Sai Maryam Aminu Kano mai da garku ta ce tabbas mu mata muna cike da takaici ganin yadda wannan matsala take yaduwa a fadin duniya ya kamata likitocin mu su tashi tsaye wajen gano hanyar da za a magance ta. Rashida Sani Zoramawa ta ce ni a tawo fahimtar kamar idan mace ta dade tana haihuwa kamar shekarunta sun kai arba'in zuwa sama takan iya samun mai wannan larura. Sai Sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce yau da gobe yaran da ke fama da wannan rashin lafiya ta autism na daban tausayi matuƙa abin farin cikin shine yanzu an samu makarantu masu kula da su har suna koya musu al'amuran yau da kullum to sai mu harba zuwa shafinmu na twitter inda at nura mu 94 ya ce hmm, yau da gobe su ne ake cewa masu taulali gaskiya irin su akwai ban tausayi ya kamata ana da wata hukuma mai kula da lafiyarsu sai at mustapha alkali 18 ya ce yau da gobe waɗannan yara haka ne allah ke halartar su sai dai ba mu san ko likitoci suna da wani sharhi da za su yi ba to sai kuma at ibrahim tsafi Fatu ya ce Hashwaidiji Allah kenan sarkin halitta. Duk mahaifin da ya samu yaronsa haka sai ya yi ƙoƙari wajen ilmantar da shi. Sai daga ƙarshe mu ya ce hakika masu shirin yau da gobe kun cancanci yabo akan ƙoƙarin da kuke yi na wayar mana da kai mu mutanen ƙauye. Allah ya saka muku da alheri amin. mu ma mun gode da jimirin sauraro koyaushe suna nan tare da mu safi na tuku. Mm. Eh to an gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To Maryam ta tattauna da wata baiwar Allah wadda muka ce Allah ya jarabce ta da yaro irin wannan a cikin 'ya'yanta wanda kuma za su tattauna kujerin da suka kare. To suna na Rabi Yusuf Abubakar ina da yaro namiji da yake da autism. Mm. Shekaran shi goma sha bakwai. Yaushe kika gane cewa akwai matsala tare da shi? Daga waje dai shekara uku. Mm. na fara ganin cewa akwai matsala saboda lokacin nan bai yi magana ko bai faɗin komai bai kiran mama bai kiran baba bai kiran komi mm. to shi ne inda na gane cewa akwai matsala kenan mm. tunda kin san yara ya kamata a ce sun fara hidin mama ko baba ko hidin wasu abubuwa haka amma kuma za ya faɗi to tun daga sannan sai na ga cewa dai akwai matsala sannan bai yi shekara uku ba mm. wajejen shekara biyu haka to kuma sannan sai ya kasance baya bacci da daddare sai dai ke ga ya wannan yana iya yin bacci da marice ya tashi karfe sha biyu ko karfe ɗaya daga nan ba zai ƙara bacci ba. Daga nan to wani mataki kuka ɗauka ne? sosai muka ce idan ya yi shekara uku za ni kai shi asibiti. Zan je in kai shi wurin GP a duba shi a gani. Da na je wurin GP da shekara uku na ce ga shi nan dai baya magana. Sai gama yi man tambayoyi sai ta tura mu asibiti. Ta ce mu je mu ga babban likitan yara. to muka je asibiti aka yi mana tambayoyi likitocin da suka zagaye wajen kamar mutum uku suka yi taiman tambayoyi aka yi ta ciccika form kwashanniya ana yi man tambayoyi ina ba da ansa da aka gama sannan sai aka ce mani eh, na san autism na ce a ani sannan man taɓa jin masu nan autism ba sai suka ce man to suna ganin autism yake da shi amma dai za a fara yi mashi awon kunne a ga ko yana ji to sai ne suka ce dan wani lokaci idan yaro baya ji to shi ya sanya bai magana to amma da aka yi mai awon kunnen sai aka ga cewa yana ji komi lahiya lau sai suka ce to za a yi mai awon hitsari da na jini shi ma aka yi to daga nan dai aka tabbatar cewa yana da otis to banda rashin mm, banda rashin maganar da bai yi a lokacin da yake karami to wasu kuma alamomi ya nuna na wannan shi autism din to kin ga bai wasa da yara yan kana ke ga irin a wannan lokacin yara bai damu da yara ba kulle yana nan liƙe da ni yana liƙe da ni kuma kwana mu kwana tare komi tare da ni yake yi da na hada sa shi ma makaranta irin naziri haka mm. amma in ya je bai zama zai wasa da kowa zai yin abin da suke so sai da na kai shi wuri sai su ci sai su ce gaskiya ba su iyawa sai in cire shi ne ta caccanza mai wurare har sai da muka zo muka samu wannan wannan tabbacin cewa akwai matsala da autism. Hmm. To sannan samu wata ta je muka samu makarantar da muka yi masa bayanin cewa ga lalurar da yake da ita sai suka tsaka ce amma za a turo to da za ta rika zama tare da shi sannan suka yi da suka ɗauke shi makaranta. Akwai rashin bacci yawancin yaran masu autism ba su bacci hmm. gaskiya. especially da daddare ba su bacci da daddare sai ki ga sun sun kwana zaune su ba su son mutane kuma za ki ga ba su son ba su son yin wasa mm. suna nan dai za ki gan su sun zauna su kaɗai kamar dai su kaɗai ne kamar suna cikin wata duniyar su daba. To, akwai wani taimako da aka bada ko magani ko yaya kuke manejin abin? To, yanzu kisan harkar Najeriya nan duk in aka ga yaro da wani lalura irin wannan sai a ce jinnu ne. Sai mm. wasu su rika cewa ai wannan da gani aljanu ne, wannan aljanu ne. To, sai a ta cewa a je wurin wannan yana maganin aljanu a ce a je wurin wannan suna ba da magani domin dan dai da wasu ba dai mm. da yawa ba ke kin taba tunanin cewa aljanu ne gaskiya ban taba ba mm. ko so ɗaya ni ba taɓa tunanin aljanu ba ne ba mm. ni dai kawai tunani na dai kawai wani abu ne dai kawai da Allah ya yi shi haka haka Allah ya yi shi kuma tun da kin san nan Najeriya ba su yawa sun yi yawa ma ba a ganin su mm. saboda ba a diagnosis din amma yanzu kamar kasashen waje tun da dama aka soja aka haife shi can muke zaune to su can wurin suna da su da yawa kuma kin gani akwai makarantu waɗanda aka yi musamman saboda su to kin gani sun shirya ma abun yanzu da muka dawo najeriya muka zo ku zana ba makarantar da muka samu inda zamu iya kai shi dole muka tattara muka koma muka je can aka sanya shi makaranta jos masu autism hmm. yanzu kuma lahiya lo gashi nan to hmm. amma nan din za a ita cewa aljannu ne aljannu ne ai ta ba da magunguna ai ta hasu rukiya ni inda na san cewa ba aljannu bane ba an mashi rukiya kuma bai su magana ba to nawa akai yi mai rukiya amma ba su taba magana ba to kuma sannan duk magungunan da ake cewa a bashi na hausan da ake na gargajiya shi ma da an yi amma kuma babu wani abu ta hayaki din nan da ake su turare da na sha da na wanka da na waye kin ga duk ba su yi aiki ba to amma dai abun da ake irin su speech and language therapy Mm. ne aiki suke taimaka mashi yadda za yi rika magana ba sai magana da zai iya magana mm. amma zai iya nuna mana abu da hoto akwai mm. abin da ake ce ma pex picture exchange communication system to shi sai ka ɗauko hoto ka yaro ya ɗauko hoton abin da yake so ya nuna maka Mm. in kamar fitsari yake so ya zai ɗauko hoton toilet ya nuna mani in abinci yake so zai ɗauko hoton abinci ya nuna mani in bacci yake son yi zai ɗauko hoton gado ya nuna mani na san cewa ko ke gado yake so in ruwa zai sha zai ɗauko hoton kofin ruwa ya nuna mani sai mm. in ce mai ruwa sai in je in ba shi ruwa to haka muke yi da shi sannan kuma yan mm. magunguna mm. sai ya fara ganin kuma da yake su can tunda sun shirya ma abin kin ga akwai likitoci a kowane asibiti mm. masu kula da saboda kin san autism din yana zuwa da abubuwa da yawa wani ma in kika gani zaki ce hauka ne to da suna cewa ba hauka ba ne ba dan da ba a maganin psychiatry to amma yanzu kuma na ga an fara sa su suna ganin psychiatry amma ana rubuta musu wasu magunguna wanda suke sanya su su dan natsu su rage waɗannan abubuwan da suke yi to sai ki ga yaro ya natsu dai gashin nan lahiya ne To, yanzu dai shi yanzu dai da sauki dai kuna yana mu'amala da mutane ya abin na shi yanzu. Eh, yanzu kan dai gaskiya yanzu kin ga shekarar shi goma sha bakwai in kin ganshi yanzu ma ba za ki taɓa yana da wata matsala mm. saboda ba ya da wata nakasa a jikin shi. Mm. Rashin magana ce kawai amma dai lahiya lokacin ga yanzu har aiken shi ma zan iya aike shi inda ba aiken magana ba ne in kamar ina iya rubuta abu a takarda in ba shi da kuɗi in tura shi kamar shago nan wurin nan da muka zo najeriya yanzu zan iya tura shi waje wani shago ya je in ce in rubuta ya je ya an so abu ko makwabta zan iya aike shi in ce je ka wurin kwame ka je ka kai mai wannan kuma zai je ya kai ya dawo kuma kin ga ya san in ya tashi da safe ya je ya wanka ya zo ya shafa mai da kan shi ya sa kayan shi ya yi brush kuma ya zo abinci ne dai ba zai je ya zuba ma kan shi ba sai ta jira sai an zuba mashi amma kamar toilet sai je toilet abin da zai ya zama kuma ya iya komi da komi ba abin da nake mashi yanzu mm. madalla Allah kara masa lafiya mai na kasa ta shi kai ilimi na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi ya Allah mataimakin dukkan ba na kasa kan ba ka sa ba kuma kin ga amfanin kulawa kenan sosai ma sosai ma ai ɗazun ba muna kallon wani bidiyo da nuna maka ba hmm. wani bawan Allah da shi ma Allah ya tashi da wannan lalurar ɗin nan hmm. amma Allah ya mashi wata baiwa ko hmm. eh, safina aka hau da shi shi abin ya ga abu ko zai iya zanawa aka hau da shi helicopter wannan eh, eh, jirgi mai sauka gudu eh aka kai shi zagaya da shi birnin New York na minti ashirin kawai fa ya kalli wannan kasa kenan minti ashirin kawai fa mutumin nan ya zo ya zauna ya zane shi da ka gaba ɗaya kawai ya gashi ya fito har da wannan ruwan da ya rarratsa kamar abin da yawan masu da bena ne masu ne suka ce mu bamu da babu kulawa a gida mm, kulawa a kuma za kulawa a nan ne ha ake gada me mm. ma suke so shine yanzu kin ga ita kamar a waje da ta tafi da shi ya mm. samu kulawa gashi har an samu ci gaban da tace za ta iya aiken shi ba zai iya magana ba yanda ake so amma za ta rubuta sai ya je su eh, eh ko ya kai sako a can ai za a tsaya ne kamar yadda aka ce mata aljanu ne aljanu ne haka nan za a kashe rayuwarsa a tsaye wallahi ka ga mutane da yawa kudaden su duk sun kashe ce eh. wurin neman magani wanda da kila ma na binciken mm. lafiya a asibitance ko likitancen aka bi da an samu mafita kamar zai mu ƙara maji ma daga mm. Mm. game da wannan lalurar kwakwalwa ta autism ne wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Asma'u Abba Garko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. wai menene wannan kalmar ta autism ko kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifar su da shi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ita kalma ta autism kalma ce ta turanci, amma a hausance za mu iya alakanta su da kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci. Amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga yara da irin wannan yanayin menene ke faruwa a bincike har yanzu babu wani tartibin abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala akwai lokacin da ake ganin yaron tun yana ciki yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne wani lokacin ma wata kakan kakan kakan ka ne yake da wannan matsala hmm. za ta iya sakkowa ta zo 看看。 shine genetic abu ko a kukan ce in mace ta samu kanta a wani yayin da take da juna biyu wannan abin yana bayuwa ga ta haifi ɗa mai kasa a yanayin wata halitta ta sa. wannan wani lokacin abin da ke faruwa idan tana da cikin ciwon ya zo wani lokacin infections ne ma ciwo kamar kwayoyin cuta ne za su zo sai su biyo ɗan kuma su same shi sai su hargitsa kwakwalwar shi maimakon kwakwalwar ta girma yadda ya kamata to sai a dan samu problem tun daga ciki yawancin wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ba ta developing ba ta bunƙasa ta tafi ba ta bunƙasa ta tafi a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar ba ta saiti ba mm. ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din zai yi ba idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura ta yanayin dolanci a tare da ɗansa misali ya zai iya gane ita wannan autism ma abin da ma yasa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku zaka mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi ko zaka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji daɗin abin da yi ba to amma su wannan autism din tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke sannan kuma yawanci ba za su haɗa ido da kai ba zaka haɗa ido da su su ɗauke kansu ba za ma su yadda ku haɗa ido ba shine farko farkon alamun farko da uwa za ta gane da ya ki haɗa ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko kiuya da yaro yake yi su ba ruwan su. duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannunsu su ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety kyau ya su duk ba za su yi ba sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko a yi mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji daɗi ba zai yi ba sannan zaka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba daman shi ne ma manya manyan alamomin su za je su dan ka dan faɗa abu a misali ka ce zo mm, ko kuma tafi mm. zai iya kwaikwayar ka amma a sound ba wai a magana ba saboda bai gane me ma kace ba bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yadda kai za ka furta ta ba hmm. ko yadda za ka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba hmm. sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala Hmm. mama ta dawo daga unguwa oyo yau mama sanda zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma ka yi mishi faɗa kaga bacin rai a fuskar shi ko ka mishi kyauta kaga wani ko hmm. yara suna wasa ka ya shiga cikin sa ai wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniyar shi yake shi shi kadai sannan abu na uku da suke da shi shi ne ɗabi'a su ita ce su ta yin ta maimaita abu daya ta maimaita abu daya kamar in yaro ne a ƙauye shi ba shi da abun wasa sai gare gare idan abin ni yake ba shi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da ƙaunar su garolin abu hmm. suka abi yana yana jujjuyawa suna da wannan ƙaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka ya je ya ƙara kunnawa ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullum da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka isa ka raba ta da wannan cokalin ba tana jijiya yana karau karau haka Yawa suna da son sound akwai lokutan da sound in kawai suke so bin lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban wani abu na musamman da za a yi wani abu na musamman Hmm. daga wannan watanni ne ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta daga wata uku zuwa wata shida hmm. ya kamata a ce ya fara wannan social smile din hmm. zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara daya ya fara magana kuma bai yi magana ba za ka mishi abu ya yi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba eh. irin wa'annan abubuwan sai kuma a hankali a hankali kwakwalwar na kara developing zai kara fahimta cewa oke ashe ga language sai kuma ya fara developing language language shi kuma language acquisition shi ne za ka haɗa vocabulary a in na mm. haɗa wannan kalma ce za ta ba da ma'anar kaza to shi duk ba shi da shi idan ya kai shekara uku akwai wa'annan matsalolin guda uku nan da na lissafo tabbas wannan autism ne tun haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala hmm. kai kanka ka san ai sauran 'ya'yanka ko sauran 'ya'yan 'yan uwanka ko 'ya'yan ka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka ka za ka iya kawo shi teaching hospital ko inda dai suke dai da psychiatrist hmm. abinda za a ce wa likitan kwakwalwa information ne za mu hmm. haɗo daga wannan da wannan a tattara bayanai mu fahimci cewa eh yaran nan autism gare shi kenan ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai ta waɗannan tattara bayanai akwai waɗanda zaka iya amma yawanci abin da muka fi so a medicine a harkar lafiya shine mm, mm. ka fi samun daga bayanan da ka faɗa ya kamata na gano cuta by at least na gane 70% na cewa a eh, cutar nan kaza ce 70 cikin 100 ragowa 30 din maybe shine zan tafi investigation na scanning mm. hoton kwakwalwa ko na je na EEG akwai abin da ake cewa hoton shi kamar activity ne um, aikin da kwakwalwa take yawwa mm. amma dai idan ni likita ce idan ni kwararriyar likita ce ya kamata daga bayanai na fahimci akalla kashi saba'in na ciwo idan aka gano haka me mataki na gaba mataki na gaba shine na zaunar da iyaye ne musu bayani shine abin da ake cewa psycho education mm. zaka ga psycho education din yana da matukar muhimmanci inda wata kilkiya iya tunanin ki ko tunanin dangin ki shine ai yaron nan dan aljanu ne ko yan ruwa ko wani abu to amma a bayanin da zan yi miki zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka aljanu bane ba yan ruwa bane ya zaki a ce ɗannan nan da kike tare da shi kike son shi kike ƙaunar shi watan ku tara tare kafin ma ya fito duniya na zo na ce miki an zo kuma ana ta miki bayanin cewa ai ɗan ki ma ɗan aljanu ne ko kaza ko kaza ko kaza ai ba za ki ji daɗi ba amma wannan bayani da zan miki na cewa ki kwantar da hankalinki abubuwan nan suna faruwa hmm. abin da muke hasashe because ba wanda ya isa ya ce ga yanda Allah yake ikonsa amma a hasashen mu za mu ce abin da ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza shine likely kaza to kaga wannan psycho education kenan sannan yawanci daga cikin abubuwan da ya kamata kuma ka kare wa mutum shine ya zo asibiti ai solution yake so duk wanda ya taho asibiti yana neman mafita mafita yake nema hmm. tunda mafita aka zo nema sai mu tattaro duk wanda yake da mahimmanci a cikin asibitin nan sai mu ce ya zo daga cikin su ka kawo min likitan kwakwalwa to ni ma likitan kwakwalwa fa akwai likitan kwakwalwa na yara saboda haka zan iya hada ka da shi zan hada ka kuma da speech therapist hmm. waɗanda za su iya koya koyar da magana yauwa za su kwararru ne a wannan su kuma kwararru ne a wannan harkar Da mm. wani lokacin ciwon ma fa kuma yana zuwa da kamar yan rakiyarsa mm. abinda a turance zamu mu ce complications mm. ga asalin ciwon amma kuma ga wasu abubuwa da za su zo su yanyane shi su kudindine shi daga cikinsa akwai mental retardation kamar dolayen nan da asali zaka ga yaro ya kai shekara goma amma abin da yake na dan shekara uku ne wata kanwa shi shekara uku ma ta fi shi wayo abin da muke cewa intellectual disability shekararsa ba ta tafiya tare da shekarunsa ko girman jikinsa ba ta tafiya tare da shekarunsa tabbas hmm. shine abin da ake cewa mental retardation hmm. ko intellectual disability hmm. kaga na ɗaya kenan na biyu ciwon nan zai iya zuwa da farfadiya to dama kina nufi ki ce su waɗannan ba su ne ake ganin suna da farfadiya ba akwai bambanci tsakanin masu wannan autism din dolancin da kuma farfadiya kenan akwai bambanci da yawa masu farfadiya ba wai lallai suna da matsalar autism ba amma zaka iya samu akalla kashi wurin sittin na masu masu wannan autism din suna da farfadiya to mm-hmm. kaga sai ka haɗo likitan yara wanda zaka ce pediatrician ko mm. shi ma sai ya zo sai mai managing din matsalan nan tare mm. sannan akwai abin da ake cewa special education mm. special education ba za ka kai shi makaranta ka ce koyi abcd irin sauran yara because bai ma gane ma me ma ake so a fahimtar da shi ba saboda haka shi ma sai ka ɗauko malamai da kake ganin za su sami za su yi tasiri a rayuwar yaran nan akwai special education su ma suna da kwarewa ta su ta mu'amala da harka da waɗannan so harka ce ta ba wai kai kaɗai likita ba a'a ka tattaro duk wani wanda zai ba da nashi gudunmawa a cikin rayuwar yaron nan in kuka yi waɗannan abubuwan aka ɗau duk waɗannan matakan yaro yakan warke ne ko kuma a'a sai dai a kula da shi dai iya abin da za a iya daga cikin abubuwan da matsalolin da suke da shi irin waɗannan yaran shine kwakwalwa ta tabu saboda haka daga lokacin da kwakwalwa ta tabu ba za ka taba hada wanda kwakwalwar shi ta dan tabu ita kwakwalwa ba ta son abin da zai taba ta komai kankanta shi duk inda kwakwalwa ta dan tabu ko yaya ba za ka haɗa da wanda kwakwalwar shi ba ta tabu ba to amma abin da kake so shine kamar yadda na faɗa maka rehabilitation a farfado da su a farfado da su yawa na ji daɗin kalmar nan taka kai ya zauna a gida ana a'a ku kyale shi kun san fa shi yana da larura shi a'a ba haka ake so ba a farfado da su shine rehabilitation health mm. a misali gidansu ana takalmi to a gwada a gani shi ma zai iya zama ko da shafa gom ne a jikin takalma ne yana shafa yana mika ko bai hada ba mm. Mm. wata kwakwalwa ba ta da coordination din ya hada din mm. a to amma sai a ga shi me zai iya yi ba kowa ne yake da wannan dolancin da na faɗa maka ba wannan kamar ɗan rakiya ne na autism wasu kuma suna da high functioning autism aka ce high functioning ka ga suna su ya shallake ma na waɗanda ake magana yanzu ya shallake na waɗanda ake magana yanzu ba su da matsalar communication matsalar sadarwa matsalar magana haka za su iya yi ba lallai dai kamar ni da kai amma ko yaya ta kama za su iya yi kana da yar mu'amala da su fiye da su waɗancan da ba lalle a samu wata kyakkyawan mu'amala da su ba za ka iya samun wani ya zama exceptional a mathematics ya iya lissafi ya iya lissafi za ka iya zaunar da yan ƙananan yara ya koya musu lissafin na because ya iya kowa yana da wata baiwar da shi sa suka zama high functioning wani kuma taba kwamfuta ya iya wani kuma taba kwamfuta ya iya saboda mm. ka kai shi inda ya iya wani kuma duk irin karfin da ka bashi kace ya hada ya gyara zai iya maka da haka zai iya kanikanci zai iya kanikanci wani lokacin abu ɗaya ne suke da wannan high exception din amma a wasu abubuwan ba lallai ba ba za su iya kofin ba gaskiya to Allah ubangiji ya sa dace gaskiya da ta ta iya bayani wallahi ta mm, bayani dalla dalla dalla mm. dalla ina ga ko ta bubuda ko yau ka fara sauraron bayanin likita ka zaka gane me take nufi gaskiya <laughs> ka san wannan lalurar shi eh, autism din nan mm, wannan wannan sha'ani din eh. yanda ka duba yanzu an kasa ta dai bayani mm. amma har ta ce ba wani takamaimai eh har yanzu an eh. kasa samun takamaiman abin da ke jawo wannan jawo shi sai dai hasashe mm. akwai dai yanzu dai amma hasashe yana da karfi eh akwai bincike da yawa da ake ta yi da wannan akwai wasu ake yanzu ana duba a gani tun daga kwayar halitta mm. wato dna in wanda ake eh, gada ko akwai daga mm. nan wurin to duk ana mm. na ana ta bibbincikawa eh, mm. da kuma mm. misali duba yanayin girma da haihuwa da tsufan mutum da sauransu akwai binciken da ake yi akwai wani akwai bincike da ma ya dan nuna cewa kamar akwai dan eh, alaka mahaifar kamar ah, namiji eh, Tsaffin iyaye da suka haihu da shekaru masu shekaru ya dan yi sadin nan akwai yiwuwar haihuwar da mai wannan lalura sannan kuma kamar yadda aka ji murya ita wannan da take take eh, kasar waje da mm. yaranta rabi rabi'atu tuso mm. eh, eh, ina nan ina bincika mm. idan an samu zan haɗa ki da su na san wanda mun taso tare da su wanda kuma wani nasu yana da wannan matsalar ko larurar wanda na san in har ya na samu samun shi ba zai ki mana magana ba domin me abu ne da ake fata mutane su gane kansu ya waye a kai da sauransu so za mun same shi to ba mu dai alƙawari ba amma in muka same shi to tabbas za a ji na tattauna da shi. likita da take cewa kamata ya tun da farko farko a farfado da yaran nan. Eh. Eh, malama kamar natan ai farfadowa da shi eh, aka yi. Kwarai mm, kuwa mm. kamar misali menene wa yadda zaka tallabe shi yadda zaka sa shi makaranta yadda zaka koya masa abu. dariya ga yara. Mm, a oh, wani abu da aka lura yana so ko ya iya. Jigon dai hakuri ne abin da na lura sai kai hakuri da abin. Um, mm. ɗazun nake ji ake cewa ko gobe ne za a yi gara basan data? Eh, yawwa za a yi na bulis amma a wani eh. kamfani ne can a najeriya ba za mu eh. musu zaba <laughs> amma dai kan za a yi mm. data bulis sai su mm. duduba layukan su ga wanne ne duk wannan shirye-shiryen da muka yi ɗin duk wanda ba ku je ba wallahi ku je ku more ga dandalin BOA kullum <laughs> kai ku je ku duba gulo ne suka ce ai ba mu ka ce a gare a gare to a gare ah, ka ga musu dandali a ji facebook a ji a ji hattaska dai a tattaso to za madadin eh, usman ahmad kabara safinatu sodangi da daniel brown da injiniyan mu neo da solomon jack da ya hada mata facebook live ni maryam bashir bagaje ke muku sallama daga nan birnin washington huta lafiya yau da gobe